A Nijar a lokacin sallar layya jama'a na amfani da itace sosai domin gashin raguna. A birnin Yamai kadai a ranar ɗaya ana amfani da yawan itacen da ya kamata a yi amfani da su a watanni biyu kamar yadda Laftana Kanal Dauda Bukari shugaban ma'aikatar kyautata muhalli a jihar Yamai ke bayyanawa. Al'ummar Yamai suna samun itatuwan gashi a zagayen Yamai musamman itatuwan da ake kawa daga Walam, Tileberi, Doso, Makulandi, Kirtashi. Birnin Yamai ana kone wajen ton dubu hamsin na itatuwa a yayin sallar halayya da ton dubu da ɗari uku na gawai. Wannan adadin tamkar wayan itace dubu ashirin da biyar ne aka kashe. Alhali akwai mafita da ba sai an taɓa muhalli ba. A cikin wannan manufa ne masu ƙoƙarin kare muhalli suka bulo da wani tsari mai suna Tabaski Ekolo yau da shekaru biyar da suka wuce. In ji Sani Ayuba ɗaya daga cikin waɗanda suka bulo da tsarin. Taken wannan shekara shine rago guda shuka ice guda ana rago guda da aka yanke a shuka ice guda domin cike cire giɓin itatuwan da aka yi amfani da su domin gashi kuma zai taimaka wajen farfado da kuma shuka itatuwa cikin ƙasa idan aka dubi illar canjin yanayi tare da mayan ruwan sama da ake samu ko kuma karancin ruwan sama a yau ana zafi sosai a kowane lokaci alhali mun sani idan ana da itatuwa ana samun alfanu da kuma yawaitar ire-iren halittu kuma jama'ar dama suna aiki da wannan tsari a 'yan shekarun baya-bayan nan in ji sani ayuba hakika a yau shine shine ka kewaya ranar sallar layya a cikin garin Yamai. Mutane suna barin yin amfani da itatuwa sannu a hankali. A yau ana kokarin barin su domin yin amfani da karafuna kuma yin tsire har ma da amfani da kwal. Haka kuma da karfafa yin gashi na taron jama'a. Wannan zai taimaka wajen rage yawan itatuwa da kuma bakin gawan da ake amfani da su domin gasa rago guda ko biyu. Muna kuma ba da kwarin gwiwa ga waɗanda ba sa gashi. Gashin naman layya ɗabi'a ce da ta shiga cikin al'adar wasu al'ummomin Nijar to shin dole ne sai an gasa naman dabbar da aka yi laye da ita? Masana addinin Islama sun bayyana cewa addinin bai tilasta yin hakan ba.